Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ana kuma iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma murya niya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a ƙasar Ghana. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce taron kolin nan da aka daɗe ana jira a tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Helsinki da ke ƙasar Finland yana tafiya da kyau yadda ake so. Ƙasashen Turai guda biyar sun amince su karɓi 'yan gudun hijira kusan 450 da aka kwaso su daga wasu jiragen ruwan soja biyu da suka makale a gabar tekun Sicily. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da ƙasashen Turai ƙawayenta suka yi gare ta akan a fidda su daga takunkumin da Amurka ta sanya wa ƙasashen da ke harkokin kasuwanci da Iran. Yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin hague inda ake taron cika shekaru 20 da kafa hukumar wato bincike ta icc muna da rahoto har yanzu kuma ana cece ku ce akan zaben jihar ikiti a jihar da jam'iyyar apc mai mulki ta lashe sai kuma fashin baki kan wannan zaɓe yusuf farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam za kuma ku ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce taron kolin nan da aka daɗe ana jira a tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Helsinki da ke ƙasar Finland yana tafiya da kyau yadda ake so. Trump ya bayyana haka ne bayan sun share sawo'i biyu suna ganawar ido da ido su kaɗai shi da shugaban na Rasha. Kafin ya je ganawar ido da idon ta yau Litinin, Trump ya ce dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta samu rauni a 'yan shekarun da suka gabata. Ya ce amma ina gani a ƙarshe za mu samu kyakkyawar dangantaka. Yayin da aka raka 'yan jarida waje, shugabannin kasashen biyu sun yi watsi da tambayoyin da 'yan jarida suka yi ta yi masu akan katsalandar rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. kasashen Turai guda biyar sun amince su karɓi 'yan gudun hijira kusan 450 da aka kwaso su daga wasu jiragen ruwan soja biyu da suka makale a gabar tekun Sicily, a cewar Firayim Ministan Italiya Giuseppe Conte jiya Lahadi. Ƙasashen Jamus da Spain da kuma Portugal sun amince jiya Lahadi su karɓi 'yan gudun hijira hamsin bayan da Faransa da Malta suka amince su ma su yi haka a jiya ɗin. Amma ƙasar Czech ta yi wa cakali da wannan buƙatar tana kiran matakin rabon wato rabon 'yan gudun hijirar hanyar zuwa jahannama. Jiragen ruwan biyu ɗaya mallakar cibiyar kula da iyaka ta tarayyar Turai da ake kira Frontex da kuma wani mallakar 'yan sandan kula da iyaka Italiya sun makale ne a yankin tekun italiyar bayan da ministan cikin gidan kasar mai tsatsaurar aƙida matteo salvini ya ce ya kamata a mai da jiragen malta ko kuma malibiya libya inda 'yan gudun hijirar suka fito rahotanni sun bayyana cewa amurka ta yi watsi da kiran da kasashen turai ƙawayenta suka yi gare ta akan a fidda su daga takunkumin da amurka ɗin ta sanya wa kasashen da ke harkokin kasuwanci da iran A cewar jami'an diflomasiyyar da kuma wasu kafofin gwamnati, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren baitul manin Amurka Steve Mnuchin sun rubuta wata wasiƙa zuwa ga Birtaniya da Faransa da Jamus a kan cewa Amurka ba za ta ba da kariya ga ƙasashen da ke hulɗar kasuwanci da Iran ba. Pompeo da Mnuchin sun faɗa a wasiƙarsu da gidan talabijin ɗin NBC ya ba da rahoto a kai cewa suna neman su sanya takunkumin toshe hanyoyin samun kuɗaɗe da ba a taɓa sanyawa ba a baya a kan gwamnatin Iran. Sai dai kuma Amurka ta ce za ta rage wasu daga cikin matakan a bisa ga dalilan tsaron ƙasa da kuma buƙatar ba da taimakon agaji ga mabuƙata. Wannan wasiƙar dai mai da martani ne ga buƙatar da Birtaniya da Faransa da kuma Jamus suka gabatar a watan da ya wuce. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto daga wata jarida Amurka da ta yi suna ya ce shugaba Donald Trump ya umarci manyan jami'an diflomasiyyarsa a kan su duba hanyar yin tattaunawar kai tsaye da 'yan Taliban a ƙoƙarin da ake yi na fara zaman shawarwari da ƙungiyar mayakan da zammar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha bakwai ana yi a Afghanistan. Jaridar New York Times ta faɗa jiya Lahadi cewa wannan mataken na zaman wani gagarumin canji a manufofin Amurka a Afghanistan. Manyan jami'an Amurka da na Afghanistan da yawa sun tabbatar da wannan mataken a cewar jaridar. A cewar jaridar, manyan jami'an Amurka sun je Afghanistan da Pakistan kwanan nan, inda suka tattauna da wasu wakilai na kasashen biyu don shirin yin ganawar kai tsaye da 'yan Taliban ɗin. Rahoton ya kuma ce ana ci gaba da samun amincewa tsakanin jami'an Amurka da na Afghanistan a kan cewa hanya ɗaya da za a fara shirin samar da zaman lafiya da kuma cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ita ce Amurka ta jagoranci zaman shawarwarin kai tsaye. Ƙasar Eritrea ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Habasha Buɗe ofishin da aka yi yau Litinin na zuwa ne mako guda bayan da ƙasashen biyu suka ayyana kawo ƙarshen yaƙi na kan iyaka da aka kwashe shekaru 20 ana yi, abin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Firayim Ministan ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya miƙa wa shugaban ƙasar Eritrea Isaias afwaki makullan ofishin jakadancin da ke Addis Ababa babban birnin Habasha. Buɗe ofishin jakadancin shine ya kawo ƙarshen ziyarar kwanaki uku da Azayas ya yi a Habasha. Dabban mutane sun nuna farin cikinsu jiya Lahadi a Addis Ababa a yayin da Abi ya runguma Azayas a wajen wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗen murnar yarjejeniyar da ƙasashen biyu da suka yi yaƙi a baya suka rattabawa hannu. Iyayya da wariya da kuma zagon ƙasa sun ƙare yanzu. Abin da Isaias ya faɗa wa 'yan Habasha kenan idanuwansa cike da hawaye ya kuma ce a shirye muke mu yi aiki tare da ku domin ci gaba babu wanda zai lalata ƙaunar da muka farfado da ita yanzu. Labaran duniya kenan kuka saurara Maryam Dauda ta karanto. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa an samu wata rangama da ta janyo bacewar waɗansu sojoji da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a jihohin Borno da Yobe. Wakilin Hassan Maina Kaina ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana. rahotannin da ke fitowa daga jihar yobe na nuna cewar gungun mayakan boko haram ne suka zo cikin kakin soji a motoci masu fentin sojoji dauke da miyagun makamai zuwa sansanin sojin najeriya da ke jilli wani kauye a jihar yobe da ke kan iyaka da jihar borno tsakanin yankin tafkin chadi inda suka buɗe wuta sosai akan mayakan najeriya suka ci karfinsu garin gaidam dai wanda nan ne hedikwatar masarautar gazargamu na kan iyaka da jamhuriyar Nijar kuma nan ne tungar mayakan boko haram bangaren abu mutsab albarnawi bayan dai wannan aron gama rahotanni na nuna cewar kimanin sojojin najeriya 600 ne suka ɓace bat ba labarinsu yayin da kuma kimanin ɗari sun shiga garin gaidam wasunsu kuma ba tare da makamansu ba a jihar borno mai makwabtaka da jihar yobin rahotannin da muke samu daga can na nuna cewar mayakan na boko haram sun kai wani wawan hari akan ayarin sojojin najeriya a ƙauyen bulagalayye da ke tsakanin bama da dikwa inda nan ma soji masu yawan gaske suka rasa rayukansu da kuma 'yan sa kai yayin da hedikwatar sojin najeriya ta yi shiru a kan harin na jihar yobe kakakinta brigadier general texas cuku ya fi da sanarwa kan harin na jihar borno inda ya ce soja ɗaya ne ya rasu kana ɗaya kuma ya samu rauni yana mai cewar munin harin bai kai yadda ake zugugutawa ba a cewar mai sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya malam shu'aibu gadi wannan kuma baya da ake samu a baya bayan nan a yaƙi da ta'addanci a najeriya gazawa ne na manyan hafsoshin tsaron najeriya shugabannin tsaro a eh, sun gaza kuma ba mu ji sojojin najeriya a can baya mun ji suna kukan cewa ba su da kayan fada ba su da kuɗi ba su da wane ne amma yanzu ba mu ji suna kukan cewa ba su da isasshen kayan fada ba ba mu ji suna kukan cewa gwamnatin tarayya ta daina ba su kuɗi don haka kenan gwamnati tana ba da kuɗi 'yan majalisa suna sa hannu domin a kasafin kuɗi ko kuma domin a ba da kuɗaɗe don bukata idan ta taso gazawar shugaban ƙasa yake a cikin wannan sha'anin tsaro na najeriya shine kunnan uwa shegun da ya yi ga kiran 'yan najeriya na a yi garan bawul ga sha'anin tsaro duk ya sabanta musu wa'adin aikinsu babu dalili ana ci baya ga aiki kuma kana sabantawa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan, shugaba Muhammadu Buhari ya isa birnin Hague inda zai halarci bikin cika shekaru 20 da kafa kotun binciken manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC. A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa, tsohon jakadan Najeriya a Turkiyya, Mohammed Manir Lawal ya bayyana alfanun wannan ziyara. saboda yadda abubuwa suke tafiya babu mamaki irin gayyatar da aka yi mishi shi kadai ya zo ya magana a kan maganan kotun duniya wannan kuma abu ne wanda zai kara wa kasar nan ta najeriya martaba a idan mutanen kasar da kuma sauran mutanen duniya gaba daya sai kuma bayan wannan jawabi da zai a wurin wanda yake babban abu ne akwai abubuwa da zai bayan wannan taron wanda zai tsakanin najeriya da ita ƙasar netherlands din in ka lura ƙasa ce wanda ke wajen aikin noma da kuma kiwon shanu da sauran dabbobi na gida saboda bayan zama su mahimman wurare za su yi amfani da halin da suka samu na magana da su waɗannan mutanen su shirya abubuwan da za ya kamata a zo a yi anan akwai abubuwa da yawa da za mu koya a wurinsu kamar inda suke da wajen kiwon shanu wanda turaskiyar suke ranch to idan allah ya sa aka samu halin da za a yi waɗannan abubuwa to rikicin ma da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya zai ragu kwarai da gaske ko bai zama ya an kau da shi baki daya ba to wannan abu ne mai kyau kuma ya kamata mu da muke nan cikin gida najeriya mu ba shi goyon baya ta wajen cewa eh abin nan mai kyau ne ba kamar a mai da abin kuma na siyasa ne a kushe abubuwan da aka je aka yi ba game da maganan kiwon shanu abin yana da mahimmanci kwarai da gaske babban abin da yake za da shi ne zai samar mutane aikin yi na farko daidai da su kashin shanu za su taru a wurin za a iya amfani da su a samu wutar lantarki wanda yake za a amfani da shi ba lalle wurin abin nan kaɗai ba zai tafi wuri da yawa inda za a yi amfani da shi na biyu kuma za a yi abatuwa a ciki wanda yake za a yi rika yanka shanu ana kai naman su inda ake so da irin motan nan mai furish a jikinta duk kaiwa wuri da wurare banda shi kashin da za a yi da sauransu akwai ana iya sarrafa su da kahon shanun wanda za a yi waɗansu abubuwa da su za a samu ma'aikatunsu kuma da shi akwai wurin da za a yi wajen yin madara to hirar umar faruk musa da tsohon jakadan najeriya turkiya muhammad manir lawal kan ziyarar shugaban najeriya muhammadu buhari a birnin hague To sai kuma batun zaɓe a jihar Ikiti inda har yanzu ake ci gaba da cece ku ce kan zaɓen gwamnan da aka gudana a ƙarshen mako da jam'iyyar APC mai mulki ta lashe. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya je inda aka gudanar da zanga-zangar goyon baya da aka sun haka ga kuma rahoto da ya aiko mana. har yanzu ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar apc da zaɓaɓɓen gwamnan jihar ekiti dr john kayode fayemi suna jerin gwano suna zagayen birnin ado ekiti da ma wasu sassan jihar ekiti domin nuna murnar su da jin daɗin su da zaɓen gwamnan ranar asabar da ta gabata Ɗaya daga cikin masu zagayen ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa. They want a true change, a change that will bring about development, that will bring about the welfare of the people. it is back on track. Ɗaya daga cikin masu zagayen ya ce suna son a yi canji na hakika a game da abin da zai kawo ci gaba. Suna son a yi canji da zai kawo jin daɗin jama'a kuma jihar Ekiti ta koma kamar da a game da mulkin adalci. Shi ko zaɓaɓɓen gwamnan jihar Ekiti mai jiran gado Dr. John Kawai Adefayemi ya ce zai yi mulki da gaskiya kuma zai samar da ababen more rayuwa ga jama'a. As we would cooperate with the relevant agencies of the state to determine why our people have experienced so much suffering in spite of the vast resources that has been available to the current administration. Gwamna mai jiran gado John Kayode Fayemi ya ce kamar yadda mun ka haɗa kai da wasu muhimman hukumomi a jihar ta Ekiti za mu san dalilin da yasa jama'ar mu ke fama da shan bakar wahala wahala duk da ɗimbin albarkatu da gwamnati mai ci take da su. Gwamna mai jiran gado fayami. ya ce da yardar Allah zai ba mara kunya ta hanyar raya jihar da 'yan jihar ta ikiti. Jam'iyyun siyasa talatin da biyan ne suka fafata a wajen neman kujerar gwamnan jihar ikiti a ranar Asabar da ta wuce, amma Hausawa suka ce allurar cikin ruwa mai rabo kan ɗauka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin yadda aka gudanar da wannan zaɓe ga kuma rahoto da ya haɗa mana. dandazon jami'an tsaro a jajibere da kuma ranar gudanar da zaben na gwamnan ikiti kana da zargin hadadar cinikayyar ƙuri'un masu zaɓe sun haifar da muhawara a tsakanin masana game da makomar demokaradiyya a najeriya a daidai lokacin da 2019 ke karatuwa to allah ga idan muka duba da nazari akan zaben da aka yi a jihar ekiti allah hakika za mu ga cewar ba a samun ci gaba a demokuraɗiyyar najeriya saboda masana abin da suke faɗa musamman irin su kalamax kada ka yi amfani da ƙarfin soja ko karfin masu wato makami a hannu a cikin wato al'amura na ita demokuraɗiyya saboda ita demokuraɗiyya a bace kawai take ba da dama ga dukkanin wani ɗan ƙasa na fito ba tare da jin tsoro ko zargin ko zaton wani abu zai same shi ba Dr. Abati Bako kenan masanin harkokin siyasar duniya. A ganin Malam Bashir Muhammad Bashir wani ƙwararren ɗan jarida yanayin zaɓe irin na Ekiti ka iya zubar da kimar Najeriya a ƙetare. Idan muka ce za mu ɗauki wannan tsari cewa duk wanda yake da mulki yana da dama ya ja amfani da su jami'an tsaro daidai da zai samu biyan buƙatarsa wannan ne yake sawa muke samun wani irin suna da rasa kima a duniya a kasashe ta fuskar kasashen duniya masu kallon yadda muke al'amuran siyasa yawanci ma mutane abin da suke ta korafi a kai shine a gashi gurare da yawa a cikin kasar nan ana fama da matsaloli irin na rashin tsaro amma sai gashi an waye gari in ka je ekiti zaka san najeriya ba karamar kasa ba ce ba illa iyaka gwamnati ta kokarin daukar matakai duba da irin yadda shekara ta 2019 take karatowa ta yadda masu jefa ƙuri'a za su samu nutsuwa cewa kowa yana da yancin da zai je layin ƙuri'a ya saka ƙura'arsa ba tare da ya samu firgici ba ganin jami'an tsaron da suke kansa a tsaye. tsohon gwamnan jigawa alhaji sulalami do da ke neman jam'iyyar hamayya ta pdp ta bashi tikitin tsayawa takarar shugabancin najeriya na cewa. ina fata wanda aka ci zaben shi ya ci na biyu idan ka wujo tafiya ne kai zaɓe cikin kwanciyar hankali ba ka fargaba ba ka tsoro akan zaɓin ranka in yana zama ɗarɗar to ba a yi zaɓe da ya kamata amma na fata cewa wani abun da aka yi kirin zokan magwaji wani kan cewa dole fa mu san cewa dokar zai tana halaye siffofi shi ne farkon zaman lafiya mazalar ba da ba da so idan ai zaɓi cikin firgita tsoro da kashe-kashe to akwai tarihi da ya nuna irin wannan hadari da salalami da ke magana ne ya karya demokradiyyar najeriya a shekarun baya a cewar masana da ingimin da aka yi da 63 zuwa alif da 66 da wanda shine iwar ga demokradiyyar wannan jamhuriya ta farko a najeriya da wanda kuma aka yi alif da 83 wanda shi ma shi iwar ga demokradiyya ta wato wannan lokaci ta jamhuriya ta biyu to yanzu ma an sake ɗauko hanya ai da dai hukumar zaɓe ta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan na Ekiti. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Talaka kamar kuka kuri'ar kai. To a gaida na kwari kada da ya ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe goma sha 11 da minti 20 na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirinmu na wannan makon mun yada zango ne a jihar Bauchi, inda wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, ta samu damar tattaunawa da mahukunta a jihar. dangane da ire-iren matakan da suke ɗauka wajen ganin an ɗaukaka darajar ilimi a jihar. kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi Ɗanwanka, wanda ya magana da yawon gwamnatin jihar, ya bayyanar da wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da suke yi, wanda suke ma al'ummar jihar Bauchi albishir. wani tushe ne a sha'anin tsara manufofin gwamnati a wannan jihar bauchi ake a cikin wannan sashi na ilimi a gaskiya gwamnati ta jihar bauchi a halin yanzu akwai tsare-tsare masu yawa da kuma inganci akan ilimi na farko gwamnati ta ɗau alkawarin ba da ilimi mai inganci a matakin farko har zuwa na biyu wa 'yan jihar bauchi kuma hakan ba zai yiwu ba sai in gwamnatin ta yi hoɓasa ta dubi matsalolin da suke cikin ɓangaren ilimi da himmar da kawo ƙarshen matsalolin ba tare da ɓata lokaci ba mai girma gwamna da ya dubi waɗannan matsaloli abu na farko da ya yi shine sai ya fara ƙara kaso na bajet wa ɓangaren ilimi wanda hakan ya yi tasiri gaya wajen ba shi damar cimma maradansa na bangaren ilimi idan muka duba a baya bangaren ilimi shi dama akwai abubuwan da ake kira social responsibility wannan ainihin wayarwa ne ake tsammani ilimi duk wanda ya ilimi zai waye to kuma wannan gwamnatin ta zo ne da takwabinta da masunta don ta yaƙi talauci da zaman banza so talauci ba za ka iya yaƙar talauci ba in baka waye ba tunda ilimin nan social service ne wanda zai wayarwa mutum kai talauci ba za ka iya yakar talauci ba ba tare da kana da ilimi ba so gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai suka sa duk matakan da za a baiwa samari da matasa har ma da dattijai ilimi na koran jahilci saboda samu samu madogaran tsayuwa da kansu ba sai lallai in ka gama karatu ka yi aiki a jikin gwamnati ba ne a'a sana'a dinnan yanzu da aka kawo kamar yan power program dinnan gwamnatin tarayya ta kawo shi gwamnatin jiha ta ga e wannan abu ne mai inganci wanda kuma zai taimaka gaya wajen canza rayuwar mutanenmu so an saka hannu da yawa ta bangarori da yawa mu kuma ƙara ƙaimi a harkar technical colleges dinmu saboda duk harkar dama na sana'a ne kwanan nan ma zai zo ya kaddamar da rabon kayan da aka sassoyo technical colleges dinmu saboda duk wannan mu samu mu yaƙi waɗannan matsalolin ah, talauci da suka addabe mu shekaru masu yawa a baya wannan insha Allahu a wannan matakan da aka ɗauka zai haifar mana da mai ido. Malam ɗan azumi zakari darakta za mana bayanin shin gwamnati tana sanar da cewar akwai yara da yawa waɗanda ya kamata suna makaranta amma saboda talauci da rashin galihu hakan ya gagara? Akwai yara wanda ya kamata suna makaranta amma saboda wasu matsaloli ba su samu sun shiga makarantar ba shi yasa gwamnati ta kula da wannan ta shiyo tsare-tsare masu yawa domin da tabbatar cewa yaran nan ya kamata su shiga makaranta sun shiga makaranta ga kamar shi yasa gwamnati ta ɗauki nauyin biyan musu kudaden jarabawa ta sake ɗaukar nauyin biya musu kuɗi wanda suke scholarship kuma bugu da ƙari kwanan nan ta buɗe wani makaranta musamman ana kiransa basabka, na wajen ma'aikatar basabka. wannan makarantar musamman ne domin kuɗin da ba su da galibu kuma gwamnati na ciyar da su ta saya musu kayan aiki da sauransu kuma ta sake tsari na kaman su 'ya'ya mata a tabbatar cewa suna zuwa makaranta kuma suna shiga makaranta suna yin karatu duk wannan wasu abubuwa ne wanda gwamnati take yi domin ta tabbatar cewa yaran nan suna zuwa makaranta kuma suna samun ilimi mai inganci akwai ƙoƙari da gwamnati take na wajen tallafa ma yara ƙanana wani mataki take a cikin jihar bauchi kin ga kamar nan akwai abubuwa da ake musu kamar yanzu haka ana ciyar da su kullum a makaranta shi yasa yanzu in kika je makaranta mai ɗari biyu idan za ki kirga za ki sami su ɗari uku ko ɗari hudu. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin wakilar sashen hausa na muryar amurka amina abdullahi girbo sai baƙon namu kwamishinan ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Haruna Abdullahi ɗan wanka, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta Maza da mata don wazan miƙewa, ka yi neman To a gaida harande sai kuma Hafsat Muhammad Maina da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce ina mika sakon taya murnar lashe gasar cin kofin duniya ga Pogba, Mtiti da dai sauransu. Akwai 'yan asalin Afirka 'yan kwallon Faransa. Don haka wannan nasarar da Faransa ta yi tamkar sharewa Afirka hawaye ne. Duba da yadda Afirka muka samu matsala a tashin farko. Sako daga Nasiru Adamu Kainuwa Hadeja. Sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa ina so ku bani dama na miƙa saƙon taya murna ga ƙungiyar ƙwallon ƙafar Faransa bisa lashe kofin duniya da suka yi jiya fatan alkhairi ga ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar sako daga sa'idu gajiyo katama sai kuma sako na gaba ya ce hakika kururuwa da kukan kura tare da ikirarin da sabon shugaban ɓallalliyar jam'iyyar rapc injiniya buba galadima ke yi na cewa babu wani abin ci gaba ko na a zo a gani da gwamnatin shugaba buhari ta yi a najeriya mu mun san kalman nasa da biyu ne jifan biri ne da rani idan muka duba yadda ya hau kan katama Katanga ya yi kememe a kan sai shugaba Buhari ya bashi wani mukami da zai rinka gama da daloli amma Buharin ya ƙi lamunta da hakan. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. Sako na gaba ya ce muna fatar Allah ya sa ganawar da za a tsakanin shugaban ƙasar Amurka da takwaransa na Rasha ya haifar wa duniya ɗa mai ido. Sako daga Sani mai lange-lange yalwanya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi. Sai kuma sako na gaba ya ce Salam VOA Hausa a gaskiya in har shugaban shugaba Buhari ya yi wasa to fa zai ji ana yi ganin yadda jam'iyyun siyasa suka dunkule wuri guda domin kwace goruba a hannun kuturu sako daga Abdulsalam Dambam sai kuma sako na gaba yace Salam VOA Hausa yin watsi da sakamakon zaben jihar Ekiti da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi sam haka bai zo mana da mamaki ba sako daga Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Makera. To a gaida Hafsa sai ku ci gaba da rubutuwa sannu a hankali za mu rika karanto ra'ayoyin naku kafin mu karkare ga tashin muhimman kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce taron kolin nan da aka daɗe ana jira a tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki da ke ƙasar Finland yana tafiya da kyau yadda ake so. Trump ya bayyana haka ne bayan sun share sa'o'i biyu suna ganawa ido da ido su kaɗai shi da shugaban na Rasha. kasashen Turai guda biyar sun amince su karɓi 'yan gudun hijira kusan 450. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can zuwa da yamma ku je mu da wani sabon shiri inda za ku ji ra'ayoyin za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan yan harkokin siyasar Najeriya biyu bayan zaben gwamnan jihar Ekiti da ake ci gaba da kai komo a kai kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com to dai kada ku yi nisa domin ga madigan shirin yau da gobe daula da kuma kabara suna jira sai kuma anjima jima mu sake shigowa da alheri